a 'yan kwanakin nan ana ci gaba da samun karuwar yadda mata ke azabtar da 'ya'yan kishiyoyinsu a arewacin najeriya to shin ko me ke kawo haka farfesa ibrahim malumfashi da ya shafi shekara da shekaru yana nazari da bincike akan matsalar iyali da zamantakewar al'ummar arewacin najeriya daga 'yan lokacin da aka yi an fahimta cewa 'yan shaye-shaye na abubuwan maye sun yawa a cikin gidajen matan hausawa musamman a tsakanin matan aure da zawarawa da suka fi 'yan mata. To ni zan bi ta'allaka wannan abu da ke faruwa ga irin waɗannan 'yan shaye-shaye na kayan maye da makamantansu a maimakon in ta'allaka shi ga kishi kawai irin na mata da aka sani. Domin abu ne mai wuya a ce mace ta zauna saboda kishi kawai ta sa hannu ta cire azzakari na yaro saboda kawai kishi da girka ne wannan ya wuce abin da za a kira kishi sai dai kila mu kira shi rashin imani da kuma irin yan shaye-shayen da ake a wannan lokacin duba da yadda ake samun karuwar yadda mata ke asabtar da 'ya'yan kishiyoyinsu da ba sa gidan ko ta yaya kungiyoyin kare haƙƙin yara ke kallon hakan halima baba ahmed ita ce shugabar kungiyar kare haƙƙin yara mai suna center for juvenile delinquency awareness a irin wannan matsalolin gaskiya mun daɗe dama muna lura da shi yadda yake faruwa a cikin al'umma ba ma za ka fahimci irin wannan matsalan ba sai in allah ya sa kai Ka ne kana shiga cikin al'umma sosai saboda ka gano irin wannan matsalolin shine idan ka gani sai ka ji abin ma ya wuce karfin tunanin dan adam wani mataki kuke ɗauka domin ganin an tabbatar da ana hukunta masu irin wannan aika-aika a babban matakin da muke dauka shine muna sa ido kuma za mu ci gaba da sa ido a kai to shin menene hukuncin duk wanda ke aikata irin wannan aika-aika barista baba kura ba ba wani kwararren lauya ne a Najeriya criminal offense ya kyautu a ɗauki hukunci mai karfi a musu wannan ne a ganina da ya kyautu a sake wani doka ma mai karfi ƙarfi saboda akwai amana. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.